والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا ‘yan uwa kamar yadda na yi rubutu jiya ban samu dama na ban samu na yi magana ba sai zan yi magana a gurguje saƙo zuwa ga kakisu ibrahim ramadan kakisu sau da yawa kuna yin abubuwa na kuskure kuna ganin kamar daidai kuke ko kuma kuna ganin fitowa ku shirkanta mu ku yi ha'inci cikin littattafanmu ku karanto ƙarya ku cakuɗa ƙarya da gaskiya ku yi wawaitar da, da, da tunanin wawayen cikinku wai da haka ne da'awarku za ta yi ƙarfi za ku kashe da'awar ɗariƙar tijjaniya a wannan abin da kake wannan abin da kake wannan tunani ne na tunani ne na masu na tunani ne mun tunani tunani ne na na marashin lafiya akwai rashin lafiyar kwakwalwa sosai da sosai ga ga kwakwalwar da take yin wannan tunanin a cikin wannan ɗinku da nake bibiya karatun malam lawan turayen da nake bibiya zama na biyu na saurari wata waya da aka da ka kira ka yi kake jefa ƙalubale cewa sharɗin ɗarikar tijjaniya guda uku ne ka faɗi maganar istihzari da shehu tijjani da istimdadi kuma ka ce wai akan wa'annan ko a wajen dariƙa eh, wazifa shirka ce mutum ya zauna yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kai a wajen ka shirka to dama ai ba masu abin ya zama ibada a wajen ka mu a wajen Allah muke mu muna zauna ne mu ambaci Allah domin shi wasbir nafsa kama alladhina yad'una rabbahum a shi wal ashi waje ha Allah muke nufata ba kai da ire-iren ka ba to in za ku bar lawan tirayen a cikin wannan dagar tun da shi ya fito to ku bar shi da dalarsa amma ku dinga fitowa kuna yi masa shukta a ya ce ya fara karanta littafi ku ɗauki ku tafi can nesa ku shiga cikin littafi ku ci ku karanto wani abu ku yi ha'inci ku cire abin da kuke so ku cire kusa abin da kuke so kusa wannan abun ba daidai ba ne kuma za mu ci gaba da bibiya kuma idan muka ga irin wannan kuskuren za mu fito mu faɗa wa duniya ƙarya kuke maha'inta ne da girman ka da komai da gemun ka da komai kana ma har karanta ma ce online amma hakan bai sa ka kame harshen ka annabi yana cewa kuffa alaika haza ka kame harshen ka in za ku yi raddi ku je ku yi raddi mana amma sai ka dinga kun fito su wane mushrikai ne mushrikai ne mushrikai ne wannan kalmar shirkar mu dama a bakin ku muka ji ta aka fara jin ta wallahi kafin ku ba ba a fiye yawaita jin kalmar shirka a cikin a cikin da'irar musulmi ba a dinga cewa musulmi mushriki ne ka san yana sallah ka san yana azumi ka aikin hajjin nan ya fi kai hailalan nan ya fi kai ta amma kai a wajen ka mushriki wannan shashancin da Allah kake kisa ka daina shi da Allah ba, daidai ba ne. Amma zan kunna shi jama'a ku ji abin da ke cewa daga nan sai in yi masa ɗan saƙon da nake so na masa. a ah, shi kenan Da Allah ku saurare shi. wa annahu jalisun cewa shehu tijjani yana zaune bayyana ya dangi a gaban ka a zaune min awwali zikiri lokacin da zaka fara zikirin wazifa ila akhirihi zuwa karshe sai ka kudurta wannan wa yastabitu minhu kuma ya nemi madadi daga wajen shehu tijjani to waɗannan abubuwan guda uku gaba ɗaya shi yasa muka ce wannan wazifar da suke yi wallahi ba ta ce sabida shirka ce a cikin ta tambayoyi za ka yi ba sai ka sanya wannan sharadin kuma sharadi in aka ce sharadi don sai da kan zai faɗa yadda wa min sharti da ji a kake su ibrahim ramadan ya zo ya ce wai istidarin shehu tijjani da neman madadi a gare shi shirka ne kuma wannan shine da zai sa suka kuke cewa wai wazifa shirka ce a karan hukumar idan za ka yi challenging ɗin mutane ka ɗauko maganar yadda take a cikin littafin ba ka tunanin wai akwai ire-iren mu almajirai da idan ka faɗi magana 'yan bin bin diddigi da za su je su ce ba za su je littafin su ɗauka su duba su ga ina magana take su ga abin da ka faɗa ba idan abin gaskiya ne to in ba abin gaskiya bane ba ka tunanin za mu zo mu faɗa ko ku dai kawai ku dinga burge jahilai da wawayen cikin ku shine kawai manufar ku ba Allah ba zatin Allah ba kuma a fahimta ba hmm? yaushe neman madadi daga Allah ko da eh, yaushe neman madadi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga shehu tijjani zama shirka ku ne yake shirka a wajen ku mu ba shirka bane ba a wajen mu muna da dalilai masu yawa da suke nuna muna neman neman halassin neman madadi to ku dan ba neman mu dan ku ba ku yi kuma kuma kuna istimdadin sani ne ba ku ba to amma dai ibnu taymiya zai baka amsa dai ba komai ba a ah, magana da ka karanto da ka karanto ta baka faɗi shafi ba baka faɗi littafi ba to ni na riga na ganta a cikin jawahirul ma'ani wanda da kun bar ma duk da kun daina balar da kanku tunda lawan turayin yana karanta za a zo wajen ga abin da shehu tijjani ke cewa wannan jawahirul ma'ani ne a hannuna gashi kuma lawan turayin yana da irinsa ga abin da sida ali harazimi yake cewa ya ce wa sharɗuhu sharaɗin yin wazifa kai ka ce wai guda uku ne to bara mu ji sharaɗin guda uku ne sannan ƙaryen mai kai ha'incin mai kai ya ce wa sharaɗu sharaɗinta almuhafazu ta ala salawati fi auqatiha kiyaye yin sallah a cikin lokacinta lallai in mutum zai karɓi da ɗarika tijjaniya kuma zai dinga yin wazifa to lallai lallai akwai buƙatar sharaɗi ne a ƙara masa sharaɗi a akkada masa cewa ya kiyaye yin sallah kuma duk wanda za ka karɓi ɗarika tijjaniya a wajen saya yana haka fi auƙati a lokacin tafil jama'ati a cikin jama'a in amkana in ya samu dama ka ji sharaɗinta na farko baka kawo wannan ba saboda mahaƙinci ne kai sai ce wadda haratul badaniya wa saubiya wal makaniya sannan mutum ya samu tsarkin jiki da tsarkin tufafi da tsarkin wajen da zai zauna ya yi wazifa shi ma sharadi ne baka kawo ba wasu ƙibalul ƙiblata fuskantar alƙibla shi ma sharaɗi ne baka kawo ba kake su Ya dai wallah wannan girman naka girman kwabo ne wa adamil kalami illa li darurati sannan kuma kar mutum ya dinga yin magana sai ya samu lokaci inda larura Larura da za ta sako a cikin sallah za ka iya yin magana shi ma sharaɗi ne baka kawo ba sai ce wa lil khasu bihi sharaɗin da yake banta da wazifa wayannan duk sharuda ne ga mummun sharuɗa ce sharaɗin da yake banta da wazifa shi ma liman ƙadara alaihi ga wanda yake da iko ga wanda zai iya kai ka ce an ce wajibi ne waye wajibta kai kaki su lamarinka akwai akwai abin tsoro a cikinsa in dai irin ku ne malamai a cikin a cikin izala wahabiya to Allah ya ji kan izala Allah ya ji kan wahabiya domin wallahi babu inda za ta je in dai maha'inta mutanen kawai irin ku ne a ciki waɗanda suna ganin abu suke takewa mutane kamar yahudawa to sai ce wa sharadul khasu bi liman qadara alai liman qadara alaihi ga wanda yake da iko wanda zai iya shine istidar suratul qudwat bayna yadayhi ya dinga halarto ya dinga halarto hoton shehu tijjani a gabansa ya dinga jin kamar a gaban shehu tijjani yake wa annahu jalisun bayna yadayhi ya dinga jin kamar a gaban shehu tijjani ko kuma shehu tijjani ne a gaban sa yayin da yake yin wannan wazifa min awwalid zikri ila akhiri daga farkon zikirin zuwa ƙarshen shi shi ma fa in kana da iko in kai mai wazifa zaka iya ba cewa aka yi wajibi tilas dole ba sai ya ce wa yastamiddu minhu ya dinga neman madadi da neman ƙarin tafiya a cikin Allah a cikin sairin da yake cikin wannan zikirin wa a'azamu min hadha saboda munafuki ne kai kake kawo wannan magana gashi kuma ka gani ƙarya kake kace ka karanto nan wajen wai baka ga wannan ba sai dai Ali Harazim ya ce wa azamu min haza abin da yafi wannan istihdarin da shi wannan istihdarin Shehu Tijjani yafi shi girma wa arfa'u yafi shi saurin ɗaukaka mai yin sa wa akmalu yafi kamala yafi cika alaihi ga shi nan mai zikirin istihdar sura eh, wa akmalu wa anfa'u ya kuma zai kuma fi yi masa amfani fiye da na istidarin shawu tijjani sai ya ce an yastahdira suratul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine ya dinga halarto surar shugaba alaihi salatu wasallam ya dinga jin kamar a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake wannan zikirin to idan a gaban mahaifinka kake ma kake samun irin nutsuwar da zaka yi a gaban mahaifinka da tattare hankalinka da zaka yi guri guda yakan bambanta idan a gaban mahaifinka kake daga sauran lokuta ina ga kuma kana jin a gaban shehu tijjani kake ina kuma kana jin a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kake da yake munafiki ne kai mutumin banza ne kai kai dai kawai ka ce mana mushrikai kai dai kawai abin da muke yi kai ba ka yi kai kuma kawai ka hana wasu su yi kawai cewa kake shirka shirka shirka mutum yana sallah yana la ilaha illallah ya ma fi kayan faɗan la ilaha illallah na amma kai shirka shirka yanda ka san daɗin faɗar kawai shirkan ma kuke ji shirka shirka shirka to kar Allah ya sa ku yadda da wazifar mana dama wace ku yadda da ita to mu ba shirka muke yi ba mu ba mu ba bane ka je can ka nemi mu Mu shirkai suna can kabari ka je ka nemi mu shirkai amma mu ba shirka muke ba ah, ya ce wa yastahadur sai ya ce wa annahu jalisun bayna dai sallallahu alaihi wasallama ya dinga jin kamar yadda a wa ala ali ya sahbihi haka qadrin bidaril azum dan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a shekaran jiya na fara aika saƙona ko kuma in ce na aika saƙona zuwa ga kakisu Ɗan izala kakisu ibrahim ramadan kenan sai kuma bayan na gama ma na ɗora bidiyon sai na fuskanci ashe bidiyon kasu yayi daga nan kuma kuma samun fursa ko wata damar da zan karasa magana ta ba to a rayi halin da yanzu a gurguje ina so in karasa ta a kaki su a wancan bidiyon na riga na gaya mana irin ha'inci da ƙaryar da ya yi na cewa sharaɗin ɗariƙar sharaɗin wazifa shine abin da yasa suke cewa masu yin wazifa mushrikai ne saboda wai an ce su dinga istimdadi da istihizari ya ce sharuɗan wazifa guda uku ne muka karanta a cikin shafin da ya je karantu kuma muna jefa maka kalubale in ba a wannan shafin ka karanto ba to ka gaya mana wani shafi ne mu je wajen to a jama'a a nan sai da aliyu harazimi ya yi maganar menene dalilin yin istihdarin sannan istimdadin menene abu menene istimdadin me ake so a samu daga istimdadin a yake cewa bayan ya gaya mana cewa kai kai istihdarin shehu radiyallahu ta'ala anhu ka nemi madadi daga gare shi a lokacin da kake yin wazifa domin ka domin ƙara samun sairi cikin Allah subhanahu wata'ala da kuma tattare nutsuwarka sai ya ce wanda ya fi shi yake cewa wa wa a min haza wanda ya fi wannan halin da za ka kasance na farko wannan shine na ƙasa to ga na gaba wanda ya fi wannan girma wa arfa ya fi shi saurin ɗaukaka mutum wa akmal ya fi shi cikawa amfa'u ya fi shi amfanar da mai yin sa inda zai samu hali sai ya ce istihdar ay yastahdira suratul mustafa sallallahu alaihi wasallam ay yastahdira suratul mustafa sallallahu alaihi wasallam shine yayi istihdarin surar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga jin kamar a gaban annabi alaihi salatu wasallam yake ya dinga halarto shi a zuciyarsa wa ana jalisun bayna dai sallallahu alaihi wasallam ya dinga jin kamar annabi a zaune yake a gaban sa kamar a zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma ya dinga jin kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ne a zaune a gaban sa yana kallon sa yana kallon sa za mu karanta hadisi za mu karanta hadisi idan ana halarin manzon Allah ya sahabbai suke sahabbai fa cewa aka har tsuntsu sai ya sauka a kansu ya kare saboda tsabar nutsuwar da suke in suna gaban annabi sallallahu alaihi wasallama da tattare hankalin waje guda suna sauraron sa suna gaban sa har tsuntsu sai zauna a kansu ya tashi to sai ya ce a wani wajen wa bayne dai sai ya ce bi haibatin da cikar haiba kasance ga a gaban sallallahu alaihi wasallama kana jin wannan haibar wa waƙar da wannan waƙar din wannan ta'azimi da girmama da jin nauyin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka dinga halarto shi a zuciyarka domin ka samu wayannan abubuwan wa izami da girmamawa wa ikibarin shi ma dai da girmamawa wa yastamiddu minhu bi qadari halihi wa maqami ya dinga neman madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga neman istimdadi ƙarin tafiya cikin sai da karin sairi cikin Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan tare da hakan ba bayan wannan istidarin ya ce wa yastahdiru ma a zalika ma'ani alfaza zikir sannan tare da haka ya dinga istidarin ma'anonin abin da yake faɗa a cikin zikirin nan in ka natal kula lahu qudratun kudratun alafamiya idan yana da ikon fahimtar abin da yake cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kana hailala kana halartu cewa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kake kana neman madadi daga gare shi kana kuma tuna abubuwan da kake kalmomin da kake faɗa la ilaha illallah yanzu wannan shine shirka a wajenka kake su wannan wani irin rashin hankali ne da dakikan ko da haka annabi ya siffanta ku sufa haul ahlamu ne ku yanzu yanzu mutum zai yi wani abu amma ga baki ɗaya ku kasa yi wa abin nasa ko aikin nasa ko magana ta sau wani mahamali mai kyau idan tana da wajahi guda dubu masu kyau guda ɗaya ce mara kyau a irin gurɓatacciyar ƙwaƙwalwarku sai ku ga wannan wajahin da mara kyau guda ɗaya da sai ku fitali daga baki ɗaya fuskokin nan guda dubu da yake da kyau ko ba za ku zo ku tambaye shi me manufarsa a yin abinsa ba ko ba za ku tambaye shi me dalilin da yasa yake yi ba kawai dan ƙwaƙwalwarku ta ba ku wani wajahi abinda Allah kyauta to sai ya ce wa illa idan ba haka ba falyastami ilma ya zukuru bi lisani liya shigila fikiru al jawlani fi gairi ma huwa bi abinda dai gaba ke ba ake bukata shine mutum wannan dalilin da yasa za a istimdarin da neman istimdarin da da gabaki ɗaya don baka ka tattare hankalinka waje guda ne ka dinga ambatan Allah kana jin me kake yi na ambatan Allah subhanahu wataala wannan shine abin da munafishi ka kasa ka karanta wa mutane kawai sai ka zo kai kai magana sharadi guda ɗaya cikin kusan sharadi guda biyar da aka faɗa ko kuma ka jingina hakan da shirka ina sauran me yasa baka faɗi su ba so ki ka daina irin wannan ka girmama kanka ka fita daga wannan dagar in ka ce zaka ci gaba da yin ta ka je kai amma kai gaskiya amma in dai ka ce zaka ba ba a yakar gaskiya to ko ƙarya ba a yakarta da ƙarya a ci nasara ballantana gaskiya a ce za a yake ta da ƙarya a ci nasara ba a yi to ka kiyaye idan magana ka istihdari shine matsalar ka to mu je cikin majmu'ul ulfatawa ibnu taymiya ma ya gaya mana mai istihdarin yake kawowa istihdari ba me yake kawowa sannan kuma menene me ake samu idan ana istihdari me ake samu a cikin majmu'ul ulfatawa, yan uwa ku yi mun haƙuri insha Allah idan na gama idan idan na gama zan dora muku shi a a ƙarƙashin comment section insha Allah a jizi ina goma na cikin na majmu'ul fatawa ibnu tamiya yana magana akan soyayya sai ya zo gurin da bayan ya koro zance ya yi maganganu masu yawa inda yake cewa falma haluku shi abin halitta idza uhibba lillahi idan aka so shi dan Allah kana hubbuhu kana hubbuhu jaziban ila hubballahi soyayyar dan da ake masa tana fusgar mutum zuwa ga soyayyar Allah to kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah subhanahu ala yake cewa hadisi ne kudusi ibn taimiyya ya kawo sai ku je ku fitar da ya ake cewa takhrijin sa haqqat muhabbati lil mutahabina fiya soyayya ta ta cancanta tabbas ta tabbata ga waɗanda suke suna suke son junansu danni kawai danni suka haɗu suke suna wal mutajalisina fiya wa haqqat sannan soyayya ta ta tabbata akan waɗanda suke zama domin ni dan me muke zauna mu la ilaha illallah mu wazifar ba dan Allah ba nawa ake bamu wa ake bamu kuɗi wa ake mu wani abun duniya haka Allah ya ce wasbir ne da 'Una yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ba wanda yake zama a kofar gida gidan wani ba wanda yake taruwa a ba wanda suke taruwa a wata zawiya ko a kofar gidan wani ko a wani masallaci su zauna su wazifa su ambaci Allah ko su zikirin juma'a dan a dauki wani abu don wannan mai wajen ya dauki wani abu ya basu ba mai yin haka amma da yake wawa ne kai ka mun zauna muna la ilaha illallah kana cewa wai shirka muke ko kunya ma baka ji ba gemai gemai da kai kuma an jima a kanka ka dauko ka zo ka ka ka ka ka ka ka kafa waya kai wannan wai ka karanta karantar da alqur'ani ah wa inna lillahi ibada laysu bi anbiya an wala shuhada yaghwiduhum al anbiya wa shuhada bi qurbi min allahi wa hum qawmun tahabu bi ruhi allahi ala ghairi amwalin yatabadaluna ha wala arhamin yatawasaluna biha in ah, inna eh, inna la wujuhuhum lanuran inna li wujuhihim lanuran wa innahum la ala eh, eh, karasin min nurin la ya kafuna idan kafa yakhafuna nas bayan da ya kawo wannan hadisin ga maganar sai ce fa idan a ahbabta shaksa, lillahi ka sani haƙiƙa idan ka so mutum dan Allah kana Allahu mahabubu li zati Allah shine abin son a zatinsa Kaso wani mutum amma dan Allah kake son shi to ba wai wannan mutumin kake so ba kawai Allah kake so a zatin Allah Allah kake so wannan magana sai ka je ka san yadda zaka yi da ita da Ibn Taymiyyah shi dai Ibn Taymiyyah ce in kaso wani dan Allah to kawai Allah kake so fa kullama tasawwarta hu fi qalbika ga maganar istihdar fa kullama tasawwarta hu fi qalbika duk lokacin da kake suranta shi a cikin zuciyarka tasawwarta mahabubal haqi kana suranta wani wanda Allah ya ce so ne fa ahbabtahu sai ka ji kana son shi dan me muke son shehu tijjani dan me aka ce ka dinga istidarin shehu tijjani kana surar shehu tijjani kana ji kamar a gaban sa kake zikirin dan me aka ce ka dinga istidarin surar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana jin kamar a gaban sa kake zikirin saboda me afala ta aqiluna ba ku da hankali ne sai ya ce tubara sai ya ce fasda da hubbaka li hubbuka lillah sai zuci sai soyayyarka da Allah ta karu matukar zaka dinga halarto kana istidari kana tasawurin wani wanda kake so dan Allah to sai zuciyarka ta karu cikin soyayyar Allah wannan shine madadin da ake nema din gashi ibnu taymiya yana faɗa in kuma ba haka bane fasarar mu ne bamu gane ba ku zo ku fito ku yi mana bayani mu mun ce wannan tasawurin shine shine shine shine shine istihdarin ba komai ba sai ce kama idza zakarta nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda idan ka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karatun shekaran jiya malamin kulawan turayen wai ai an saba da sunna ambatan Allah kawai ake a samu nutsuwa shi kowai da baji dajin tunaninku dole idan aka faɗin kalma a haƙƙin Allah dole ta zama daidai wa daida da ma'anarta a haƙƙin wani Allah subhanahu ta'ala? dole ta zama yanzu ga kalmar maulana a guri ɗaya Allah ya ce shi ne maulan manzan Allah mala'iku ne maulan manzan Allah salul mu'mini ne maulan manzan Allah ne kana nufin yanda Allah yake maula a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan ma'anar mala'iku suke maula a wajen manzan Allah kuma da wannan ma'anar da still mu'mini ne suke maula a wajen manzan Allah saboda haka idan aka ce ah, in aka ce zikirullahi ma'anarsa ɗaya da zikirun nabi kawai a zauna ana kawai yadda zan zauna ina la ilaha illallah la ilaha illa ko hasbunallah hasbunallah ko astaghfirullah astaghfirullah shine in zauna ina ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah a wawan tunaninku ai wallahi na yadda Allahumma salli ala sayyidina eh, rasulina mustafa wallahi na yadda annabi ba dai ya faɗi magana ba wani ya zo da magana da ta fita ƙaye ko ta fita fita ko ta fita ko ta fita wannan tafi ta bayyanuwa ban ga wanda zai siffanta ku da kalmar da ta fita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira ku da sufa haul ba ne, masu wawan tunani ta yaya za a ku ce wai yanda ake ambatan Allah haka ake ambatan manzan Allah haka kalmar zikiru a cikin haƙƙin Allah ita ce zikiru a cikin haƙƙin manzan Allah ita ce zikiru a cikin haƙƙin wanda ba waninsa an ce bi yin ta ɗima innal qulub kawai ka ɗauko aya aya ala bi zikirin la ta ɗima innal qulub wa ya gaya maka irin wannan ci ai ko a cikin alqur'ani Allah ya faɗa ko a cikin alqur'ani Allah ya faɗa wazkur abdana to a hakan yana nufin ka ɗauki carbi ka dinga wana-wana-wana-wana ne kai kaki su da ku da lawan ɗin nan sai mu rasa ma waye waye ya fi wani baragada a cikin ku sai ya ce to ga ibnu taymiya ya faɗa to ko ma da wace ma'ana abinda muke abinda ka dau muke ma'anar zikiri a wajen mu ita ce ma'anar zikiri a wajen ibnu taymiya anan dan haka sai ku yi mana kuɗin goro da mu da ibnu taymiya duk mun zama yan bid'a in bid'a ne da mu da ibnu taymiya mun zama mushrikai in shirka ne ambaton manzon Allah kamar daga ibnu taymiya ya faɗa fa idan kama idan zakarta annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da idan ka ambaci ina ƙara maimaita ka ambaci ba ma tazakkarta ya ce wa ballantana ku zo mana da tawilan banza da wafi ambata ya ce sai ya ce ba iya ma annabi ba wal anbiya qablahu da annabawan da suka zo gabaninsa ko annabawan da suka zo gabaninsa wal mursalina da da manzanni wa ashabahumus salihin da kuma su managartan bayi kenan sahabi ma za a iya ambatan shi to duk wanda in ga za a iya ambatan sahabi ma kenan za a iya ambatar wani sahabi to gashi nan dai sai ya ce wata sawwarta ta fi kalbika. ka dinga suranta su a cikin zuciyarka ka dinga istihdarin su wannan ina ƙara nanaitawa tasawurin nan shine dai istihdarin tunda da shaw Ali Harazim yayi maka yayi maka bayani wa hadiru suratal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hadiru suratal qudwa radiyallahu anhu shaw tijani kenan ka dinga suranta zuciyar ka dinga ganin kamar kana ganin su za mu je hadisi sai ce fa inna zalika to ga madadin idan kana ambaton manzan Allah ko kana ambaton wani manzan Allah ko kuma a cikin zikiri kana ambaton Allah ne to ga madadin kana neman kana istidarin nan bayan Allah ko kana istidarin nan annabawa wata sauwarta mun fi kalbika shine kana istidarin su fa inna zalika ka sani aikata hakan ya juzubu kalbaka zai fusgi zuciyarka zan sa feji zan sa fejin wal insha Allah in dai da raina da lafiya ta na gama lafiyan nan zan sa fejin a karkashin zan sa fejin a karkashin comment din fa inna zalika yajzubu qalbaka aikata hakan zai fusgi zuciyarka izuwa ina ila muhabbatillahi izuwa ga soyayyar Allah shine fa madadin jahilai na shatta wa ma'ana wahidan. Hmm. can an ce tasawuri nan an ce tasawuri can an ce istidari nan an ce neman madadi nan kuma an ma gaya maka mami an ma gaya maka mukta da mai madadin yake nufi shine izdiyarin eh, fi hubbillahi samun ƙarin soyayyar Allah kuma dama abin da ake kenan abin da ake nema kenan sai ya ce fa ina zalika yajidubu qalbaka ila mahabbatillahi almun'imi alaihim wanda shi ya musu ni'ima wa kuma da su yake yin ni'imar don su <laughs> ibn taymiya kenan wani lokacin idan ya tanfatsa maka wata magana la ilaha illallah sai ce idza kunta tuhibbu lillahi fal mahabubu fal lillahi ka sani wanda ake so dan Allah ya ji juzubu ila muhabbatin lillahi yana fuskar mutum zuwa ga soyayyar Allah ne gashi ibn taymiya ya faɗa to ibn taymiya ya zama mushriki kenan tunda ya ce ana ambatan ana ambaton wani Allah ko ya zama ya zama mushriki kenan tunda ya ce ana ambaton wani Allah shikenan to ibnu timiya <laughs> to mu je hadisi a gurguje hadisin a hadisin ya zo a cikin sahihu muslim hadisin hanzala hadisin sahabi hanzala da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu anhu ma yake cewa ya koro da isnadin sa dasana ya haibin ya tamimi wa qadin bin nusairin wal zuli ya haya a ja'far ibn sulaimana an sa'id bin iyas al jurairi an abi Usman an hadi, an hanzala al usaydi qala daga hanzala wa kana min kuttabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanzala ya kasance sahabi hanzala ya kasance yana daga cikin sakatarorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace ni abubakar na abubakar ya haɗu da ni fa kala sai ce da ni kaifa anta ya hanzala hanzala ya kake kala sai ce qultu sai na ce masa nafaka hanzala ai hanzala ya gamu da munafurci kala subhanallahi wa mata mata qul yace subhanallah me kake faɗa haka kala qultu sai hanzala yace ce masa na kuni inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiru bin nari wal jannati yana tunasar da mu wuta da aljanna hatta ka annara ayu aina sai mu dinga tasawuri sai mu dinga istidarin wutar da aljannar muna ganin kamar gasa a idanuwan fa idza kharajna min indi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan mun fito daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal awlad wal aulad sai mu muka shiga cikin matanmu da yara da sauran lamarin duniya kawai wani sina kafira duk sai mu manta wannan abubuwa duk mu manta abubuwa da yawa da annabi ya gaya mana kamar ba mu ne a wancan lokacin da idan muna cikin wannan halin tsuntsu ma zai iya sauka kan mu ya gama abin da zai tashi ma ba mu sani ba ah, ala abubakar ko wallahi inna lanal mithla hadha sai na maka yace kai subhanallah to ai mu ma irin wannan duk muna jin sa in muna gaban annabi kan mu koma kamar wasu mala'iku kawai Allah kawai ga baki ɗaya mun riga mun nutse cikin halara kawai azamar Allah da abin da manzo Allah ke gaya mana kawai muke gani amma daga mun shigo cikin iyali ya eh, duk mu koma nawa mu dawo cikin mutanen mu sosai to fan dalakatu ana wa abubakar hatta da kalna ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ciratu muka tafi ni da sayyidina abubakar muka shiga wajen shugaba alaihi salatu wasallam qultu sai na ce masa nafaka hanzalati ya rasulullah yace ya shugaba hanzala fa na samu munafurci shi Allah sarki yana jin ma hakan da ya kamar munafunci ne yake samun shi faƙalar rasulullah sun sai manzo Allah ce masa wa ma zaka garin ya me ya faru yi mun bayani qultu ce da shi ya allah ya ma'aikin Allah na kunu indaka tudhakkiruna bin nari wal jannati muna kasancewa a gabanka kana tunasar da mu wuta da aljanna ah, hatta ka an na ayi ainin har sai mu dinga jin kamar ga wutar kamar ga aljanna, kamar muna gani da idanuwa idanunmu duk abin da kake gaya mana mu nutsu mu samu istigraki hatta yawwa sai ce fa idza kharajna min indika in muka fita daga wajenka a fasnal azwaj wal aulad muka shiga muka shiga cikin matanmu da yaran mu aka fara sha'ani da lamari na duniya da su nasina kasira duk sai mu manta qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa wallazi nafsi biyadi na rantsi da Allah subhanahu wataala ta'ala illau ta dumuna alama ta kununa indi da za ku kasan da za ku dawwama a irin yanayin da kuke shiga idan kun kasance tare da ni wa fi zikiri kuma ku dawwama a cikin zikiri ku dawwama da a irin wannan yanayin idan kuna zikiri da safa hatkumul mala'ikatu to da sai mala'iku sun dinga yi muku musafa ala furshiku suna gaishe ku kuna kan shimfiɗin ku za su zo suna gaishe ku suna musafa da ku wa fi tsurki ku kai akan hanyar kuma za ku dinga ganin mala'ikun kuna mu'amala da su lakin ya hanzalatu amma ka sani hanzala sa'atan wa sa'atan lokaci lokaci a shiga wani halin a fita a shiga wani halin a fita a hankali a hankali dai talata marrat har su uku annabi ya gaya wannan hadisin turmuzi ya rawaito shi ibn majama ya fitar da shi sannan imam ahmad imam ahmad bin hanbal shi ma ya fitar da shi yanzu dan Allah dan annabi abinda muke kokarin samu irin wannan abinda da sanzala suke samu duk shine shirka a wajen ka haki su ashe rashin hankalin naka ya kai haka ashe kiyayyar taka da mu bata shige bata wuce iyaka ka karanto abu daga cikin littafin mu kai karya ba har ta kai ga ha'inci har ta kai ka shirkanta mu akan abin da tsantsa gwada tsantsar imani yake jawowa ga shi dai mun gaya maka ga a sha in baka yadda da hadisi ba dama ba yadda da hadisi ba yadda kuje da hadisi ba sai wanda ya dace da san zuciya kutu ai ibnu taymiya fara ko shi ma ibnu taymiya ya karfafa shirka anan Allah ya sauwaje ku bar lawal tirayen ya ci gaba da abin da yake yi ku daina yi mai shifta a baki in kuma za ku ci gaba da yi ba da yake ba mu hana ku ba in kuma za ku ci gaba da yi to kusan abin da za ku dinga faɗa wallahi duk goyoyin da kuke yi muna ji kawai ba mu da lokacin da za mu ce za mu dinga kula ku ne wallahi ba mu da wannan lokacin ba ku ne a dagar ba don haka ba za mu ko ɗauka kai mu kalle ku ba ku bar mutane ku bar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su fahimci gaskiya ba a taɓa cewa za a yaƙi gaskiya da ƙarya ba a yaƙar gaskiya da 'yan dabaru